tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da biyar ga watan august shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyatun jadida na fadilatun sheikh muhammad hassan Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kafin kai tsaye mu dasa daga inda mu kwana zan so in fadakar da mu gani da mu gane mahimmancin wannan addini namu na musulunci da cewa addini ne wanda yake daga Allah kuma tsarin addinin Allah madaukin sarki bai bar wani ko wasu su tsara yadda addinin zai gudanu ba shi Allah da kanshi ne ya tsara sai dai a rika ɗaukowa mataki bayan mataki kawai ana aiwatarwa na ɗauko magana ne ina son ta tike zuwa ga abin da yake faruwa a yau a duniya ta afirka na fitinan wannan annoba da ake ce ma ebola kuma wace ce dai gade ta nan wanda annoba ne wanda suka ce ba ta da magani haka dai suka ce cutan kanjamau ma shi ma bai da magani amma suka ce ita wannan cutan to tana kamawa to ana mutuwa ne abin mamaki su da kan sai suka ce akwai wasu abubuwa da mutum ya kamata ya kula in ya kula da su to ko tabbas ana sa ran abin zai zo da sauki Abin mamaki waɗannan abubuwan da suke tutiya da shi mu a musulunci tuni wanzu Allah ya karantar da musu abu na farko suka ce wanke hannu mutane su kula da wanke hannu a kai a kai suka ce ku gafara ku ba mutane waje in za ku ce mutane su rika alula sau biyar kawai ku fito ku faɗi duk wani biye-biye ma a bari ana son a rika alula da wayau annabi ya ce mai alula sau biyar in za ku kwanta bacci kai alula duk abu in ya faru a ce yi alula sun ce wanke hannu kun ga daga irin waɗannan abubuwan za ku rika gano hikimomin shari'a yanzu wani sai ya ɗauka wai turawa ne su gano hikima wanke hannu ba su ba ne kuma abin da kai ci sai a zo a yi ta magana kan wanke hannu wanke hannu ga mu a wajen ba za su miƙe su jawo ayoyin alola da hadisan alola ba sai su shuru. yanzu ina ji a kwanakin nan wai an yi bikin ba yara nonon uwa nake kaji ga ayatin alkur'ani tun musulmi sun isa su karanto makafiran nan su ji tare da cewa kafiran sun sani a gaya musu cewa Allah maɗaukin sarki ina aula walidatu hunna auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma rada'a wannan kenan sai kuma suka ce yana daga abin da ke haɓaka wannan cuta ta ebola sai sai kira abin da cewa cin bush meat amma su da kansu a bracket sai suka ce like monkey kamar cin abin da ya shafi biri da dangogin shi in sun ƙara bayani sai su ce ɓera da waɗannan abubuwan kan waɗannan ababen da shari'a tintin dama ta haramta ci a addinin mu na musulunci sai ake ganin kamar wai an kuntata mana ne da aka ce karkaci biri karkaci kaza karkaci kaza ai duk waɗannan abubuwan da annabi ya ce kullu zinabin min siba duk dabban da ke da fiƙa. wazu mihlabin min at da kuma duk tsuntsun da ke da mihlab to haramun ne cin naman shi waɗannan suna daga waɗanda ke haifar da wannan bala'in inji su ba na son mu ja da tsawo mu gawo misali uku kawai mu ci gaba misali na uku da suka ci abin da ke ƙara bunƙasa wannan cutar sai suka ce in mutum ya mutu ba a binne shi da wuri ba kuna fahimtar wannan ina gani jiya a liberia an nuna a tv ana ta ɗauki ba daɗi tsakanin jami'an tsaro da mutanen gari su jami'an tsaro sun je sun ka so gawakin waɗanda suka mutu sakamakon ebola za a binne yanzu yanzu su kuma mutanen gari suna cewa a bar su da gawansu sai lokacin da suka ga dama su binne to tambaya a nan dama suwa ke aje gawa kwana da kwanaki mu ku annabi cewa yi in an abin da ma yi marmaza in gawo mutumin kirki ne alheri ne za ku kai shi gare ta in ko na mutumin banza ne fa ku yi marmaza ku tunku da sharri a kanku shi za suke mamaki lokacin da abace ya rasu ran da ya rasu rana aka binne shi umaru musa ya rasu ran da ya rasu rana aka binne su ungo su ne sai an kusa wata ana shirye-shiryen biki da didima da lalata kuɗin al'umma kuna gane wannan to kaga duk waɗannan abubuwan ko faruwan waɗannan ababen marasa daɗi to suna haskawa mutum ya iya gano abin da ya shafi hikima daga cikin hikimomi na shari'ar musulunci yanzu ƙalla ga abu guda uku to da za mu kashe lokacin muna lissafi waɗannan abubuwa mataki bayan mataki sai ka ribace ababe masu ɗimbin yawa dangane da hikimomin da ke cikin shari'ar musulunci wannan ke ƙara tabbatar maka addinin musulunci addini ne na Allah ba addini ne na mutum ba muna fahimtar wannan da kyau ko ba cewa muka idan kana alola wai cutar ba za ta iya kama ka ba za ta iya amma in ta kama ka kuma za ta zame maka shahada ne domin annoba ce annabi ya ce a fa'on shahadatun likulli musulmin annoba ita shahada ce ga kowane musulmi to mu tsaya mu lura da waɗannan abubuwa da kyau domin wannan yana ƙara haska mana da faɗaɗa mana tsarinmu na musulunci da muke gudanuwa a kan shi allah ya sa mu dace za mu tashi inda mala ya ce hukumu dafnil musulmi ma'al kafir menene hukuncin binne musulmi tare da kafiri a ɗauki musulmi a haɗa shi a ƙabari ɗaya tare da kafiri a binne su mai hukuncin wannan kuna ganewa ma'ana rami ɗaya sai a yi wake da shinkafa musulmi ciki kafiri ciki idan aka yi yaƙi aka karkashe mutane ba ana alƙabarul jama'i ba ƙabari na gayya a binne mutane ya halatta a haɗa kafirai da musulmi a kabari ɗaya irin wannan wani da ce ƙadiyya ta farko ƙadiyya ta biyu shin ya halatta a binne ga ƙabarin kafiri ga ƙabarin musulmi mana kowanne yana cikin kabarin shi to amma ko makotan juna ne ƙadiyya ta uku ya halatta a ɗauki gawon musulmi a kai makabartan kafirai ko a ɗauki gawon kafiri a kai shi makabartan musulmi waɗannan ƙadaya su ne wanda malam zai biya tattauna mana wani zai iya cewa to malam wannan ai abu ne sananne kai bai gama sanuwa ba tsaya dai ka ci saboda a yau akwai ƙungiyoyi da yawa da suke son a markaɗe addini ya zama iri ɗaya shine za a haɗa masallaci da coci da ɗakin bautan yahudu a waje ɗaya misali kamar nan sai a ware nan kibla a ce musulmi ga naku daga daidai can sai a ware a ce kiristoci ga naku daga daidai can sai a ware a ce yahudu ga naku daga daidai nan masu addinin gargajiya kuma ga naku amma wajen ɗaya ne ƙoban shiga ɗaya kowa in ya shigo zai ga simbol ɗinsu takensu a wajen kawai sai dai ka zaɓi inda naku yake kawai ka je ka ci birki kai ibada a wajen suka ce wannan shine kusan abin da yake na ci gaba a duniya wanda ake son yau duk musulmi da waɗanda ba musulmi ba tabbata a haka to wannan ya yi nisa sosai a ƙasashen larabawa shi irin wannan addini na aulama wanda an samu malamai daga cikin malaman musulunci da suka yi ta mai da martani a kai akwai bakar abdullahi abu zaid a cikin littafin shi mai suna al ibfal fi nazariyatul khalti bayna dinil islam wa gairihi min al’adiyan Ya yi maganganu sosai akan waɗannan abubuwa to ku ji ga wata 'yan risala wanda mun karance ta duka mun sa mata fatawa Ya ce salasu fatawa muhimma ga wasu fatoyi guda uku masu matukan mahimmanci wanda lajnatu da'ima lil buhusul ilmiyyah wal ifta standard committee na fatwa da binciken ilimomi masu zurfi na addinin musulunci suka zauna suka tattauna akan wannan fatawa na farko shine butulani da'awati ila wahadatul adiyan bayyana ma al'umma shirme ne da ce ta boge cewa wai a ba tattara addinai waje ɗaya su zama addini ƙwaya ɗaya ne shine sai ka ji mutum yana cewa to duk ba Allah yake bauta ma ba wa ya san wanda ma zai dace ai kukan ji suna faɗin wannan ko wasu ma da da'awan ta yi masa ƙarfi sai ga in sun haifi 'ya'ya waɗannan suka ce coci za su ce sai sun dawo waɗannan suka ce masallaci za su ce sai sun dawo waɗannan suka ce za je bautan gunki ne sai sai sun dawo shi dai abin da yake fata mai gidan duk wanda ya dace to ya ceto ƴan uwan shi a duniya yanzu fa an yi nisa akan haka fatawa ta biyo taharimu bina'i ma'abidul kufriya mislil kana'is haramun ne giggina wajejen bautan kafirai a garuruwan musulmi fatawa na uku a tahzirin min wasa'il tansir tsoratar da mutane game da hanyoyin da ake bi na yada busharan kafirci a gidajen rediyo ne gidajen tv ne intanet ne raba pamphlet ne a signboard ne za a sa a kan titi abubuwa duk waɗannan wasa tansir a ƙasashen musulmi bai halatta gwamnati ta bari ana wannan ba wannan shi ne fatoyi guda uku to bari ku ji maganan da nike son in kai ku inda za ku san wannan abin da nike faɗi tintin ya yi nisa za a yi coci da masallaci da ɗakin bautan yahudu da ɗakin tsafi waje ɗaya to an iya haɗa waɗannan ababe waje ɗaya ina ga kuma don binne musulmi da kafiri waje ɗaya ai wannan sai a ce ma musahabi ne a wajen masu irin wannan addinin kun gano wannan shi kai tsaye suka ce fatwa ga fatwa mai lamba dubu sha tara da ɗari hudu da biyu wanda an aika ma wannan lajina a da biyar ga watan muharram hijira takwas. aƙalla yau shekara nawa yau aƙalla shekara sha nawa sha bakwai shekara sha bakwai hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da sha takwas shekara sha bakwai yau shekara sha bakwai da an sa wannan fatawan ƙarshen ta wani bai ma taɓa jinta ba fi da'a da'awati ila wahadatul adiyan mala yake cewa alhamdulillahi wahada dukkan godiya ta tabbata ga Allah shi ɗaya wasalatu wasalamu alaman Lanabi ya nabiyya ba'da tsira da amincin Allah tabbata ga annabin da ba wani annabi a bayan shi wa ala alihi haka tsira da aminci tabbata ga iyalan gidan shi wa sahabihi da sahabban shi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin da duk wanda suka bi addinin da waɗannan suka yi har zuwa tashin alkiyama amma ba'adu to bayan haka to kafin mu ƙetare wannan wajen yana daga cikin jawo hankalin mutane da kullum muke cewa karka yadda addinin ka yi ƙetare nan addinin annabi da sahabbai wannan shine tsaban salafiyanci bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai kadai idan addininka ya zama a haka to duk sanda aka zo karatu irin wannan aka karanta irin wannan bayani da salon wannan addu'a to shikenan kai ma ka shiga ciki amma in ka sauka kana bin ƙur'ani da hadisi a bisa fahimtar wasu malamai ko fahimtar ka ko shirme to ba za ka shiga cikin wannan addu'an ba kuna fahimtar wannan ku shi yasa idan ka kawo ƙur'ani to sai ka je ka nemo hadisi ya fassara shi sai ka nemi fatawan sahabi ya fassara shi kenan waɗannan suke fitar da ma'anan sakon Allah kaɗai in kana neman fassaran kalma ne to shine malamai masu sharhi suke yi amma ba su da hannu wajen gina shari'a tabbatarwa ko rushewa ba su da hannu a cikin wannan kwata-kwata ina fatan mun gano wannan da kyau saboda Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum an gama addinin in ku annabi ya ce eh wani malami ya zo ya ce a'a to addini bai cika ba kenan ga wani ya zo yana cika shi kuna gane wannan to lallai ku tsaye da addinin ku qur'ani hadisi fahimtar sahabbai ya ce fa innal lajnata da'ima lil buhuth ilmiyyati wal ifta hakika wannan zaunannen kwamiti wanda yake binciken ilmomi masu zurfi da ba da fatwa ista'aradat ma da ilaiha Minta Sa'olat hakika sun samu saƙonni birjik na tambayoyi mabambanta da aka yi ta turo musu wa ma sharufi fi da kuma irin saƙonnin da ake aikowa ta kafan yada bayanai na zamani min ara ana jin ra'ayoyi wa maqalat da zantuttuka bi sha'ani da'awati ila wahadatul adiyan a bisa al'amarin nan da ya shafi cewa wai a ba dunkule addinai waje ɗaya musulunci da kafirci musulmi da kafiri shine mala yace dinil islam wa dinil yahud wa dinin nasara waɗannan addinai gaba ɗaya abu a murƙushe su waje ɗaya wa ma tafarra'a min zalika min da'awati ila bina'i masjid wa kanisa wa ma'abadin fi mahitin wahid reshen wannan da'awar ita ce kiraye-kirayen da ake cewa yadda za a haɗa kan al'umma waje ɗaya shine a marmaza a zo a gina masallaci da coci da wajen bautan yahudu da wajen tsaface-tsafacen 'yan buda da sauransu a gini ɗaya firhabin jami'at musamman a cikin haraban jami'o'i yanzu a jami'a ce ga masallaci daban ga coci daban to wannan da'awan da ake ƙoƙarin yanzu a yi barbaranta a yi kwanta kuma a ƙyanƙyashe ta to kiran da suke shi ne maimakon a yi coci daban a zo nan kuma a yi masallaci daban to tsarin da ake so a nan abi to shine a zo sai a yi masallacin da cocin da botan yahudu da kowane shiririta da a waje ɗaya ba fa a yi masallaci na a kewaye da gini ba fa a cikin nan waje ɗaya yanzu mu nan ba mun zauna nan muna musulunci ba to daga daidai inda malamin ce yake shingida su kuma kiristoci sai su nasu baya daga daidai inda malamin ce ya zauna ya jingina su kuma yahudu su nasu daga dai jan kuma masu bautan tsafi su kuma su nasu muna ganin su suna ganin mu ƴan uwan juna ne har ma in nan ya ishe ka ka koma can kuna fahimtar wannan da kyau ko fi rihabin wahidin wal mutarat da kuma filayen jiragen sama wa sahatil amma da kuma wajen taron jama'a na baki ɗaya kamar kasuwanni kamar asibitoci da tashoshin mota tashin jirgin ƙasa da sauransu duk wanda ya kasance in an tashi gina wajen bauta to a gina wake da shinkafa wa da'awati ila ila tiba'atil qur'anil karim sannan kanwan wannan da'awar shine a buga alqur'ani wat taurati da at-taura wal injili da linjila fi gilafin wahidin a cikin littafi ɗaya in ka buɗe nan ga ƙur'ani izifi sittin kana ga old testament a nan ga new testament da kur'ani da bible a haɗe soji guda mun gano wannan kaga an ƙara gaba tun da wayewa ne wanda yake sha'awar ruwan bagaja shi ma sai a buga mai nashi a gaba ke mana masu fallon da awon ba sun yi nisa yanzu a duniya idan kuka ƙi karɓan wannan da'awan shine sai a bullo muku da fitintunu da rigingimu da tashi hankali iri-iri saboda waɗanda suke da irin wannan aƙidan da wannan tunanin yau suke da ƙarfi a duniya suke da kuɗi suke da gwamnatoci sai dai kawai Allah ya kiyaye ila gairi zalika min asari hazihi da'awa mala yace kai da wasu bayanai ma masu muni na guraben irin waɗannan da'awoyi wa ma yu'taqadu laha min al-mu'tamirat da tararruka da ake shishiryawa wanne dawat da kuma taron ƙara ma juna ilimi da ake kira don wayar da kan mutane akan wannan aiki wal jam'iyyat da kuma kafa ƙungiyoyi masu zaman kansu fi sharqi wal gharb gabashin duniya da yammacin duniya suna ta kira ana ta kiraye-kiraye zuwa ga ai irin waɗannan abubuwa a zo a kwaɓa musulunci da kafirci to zama wannan fa mataki na farko ne shine tambaya na farko da aka yi an samma malam bai bada ba yanzu misali wanda dama a yanzu ya san da wannan in ya ga cewa menene hukumu dafnil muslimi ma'alkatir zai mamaki yanzu wanda ya ce a haɗa coci da masallaci da ɗakin bautan yahudu da sansanin matsafa a gini ɗaya ya ce a haɗa ƙur'ani da bible a waje ɗaya don ya ce abin nan musulmi da kafiri waje ɗaya abin mamaki ne kuna gano wannan da ke ku duk ire-iren waɗannan abubuwa su ne wanda ya kamata musulmi kansu ya waye yanzu fa ba wai ana tunanin a gina addini ba ne kun dai ga duk malamin da ya taso mai rai ɗayan biyu ne ke faruwa da shi ko dai a kashe shi ko a kama shi a kulle shi ko kuma a san diyan da za a yi a zubar mai da mutunci a waye gari gade shi malami ne da ke haska wa mutane yadda za su bi Allah kuma su gina addini da rayuwa amma kuma gashi a cikin jama'a hoto ne saboda an zubar mai da mutunci in an ga an yi an yi an yi mutunci ya zube bai zube ba sai a kala mai a kulla mai jakar tsaba sai su kama sai su rufe shi idan wannan an ga bai yi tasiri ba to ƙarshe dai kawai sai su kama sai su kashe shi shikenan abin da suke samu ko suke son su zartar sai tabbatu musu kamar yadda suke so wanda wannan Allah madaukin sarki kawai ya kiyaye yanzu akwai yanki da dama na ƙasashen musulmi musamman yankin larabawa in ka karanta wannan ko to sai ya ɓaci za su to menene kowa dai ba zai je tarar da abin da zai tarar ba ne saboda gwamnati makabarta ɗaya ta bada sai dai kawai a makabartar sai a ja layi ko a ja gini kawai ɗaya ko biyu sai a ce wannan na kafirai wannan na musulmi ko a haka bai halatta ba kamar makabartu na sojoji a haka suke yi mafi yawancinsu kawai <coughs> ga yadda ake binne musulmi kuma ga yadda ake binne kafirai wanda wannan addini ba daidai ba ne na ji wata makabarta a sami naka <coughs> wannan abin ya ban mamaki da muka je nike da ganin kabarruka an ce wannan fa sai suka ce ai wake da shinkafa ne nan wannan makabarta <clears throat> ita wannan makabarta akwai na musulmi akwai kuma na kafirai duka to nan na kafiran ne amma har musulmi ma <clears throat> sukan binne nasu sau da kusanci to ne yana daga cikin shiriri ta ce wai saboda nisa ko don kusanci sai musulmi ya ƙi zuwa inda ya kamata ne mamakin wannan makabatan gaskiya a garin musulmi wanda ibn taimiyya yake cewa idan ciwon ciki ya kama doki idan aka je aka ɗaure shi a makabartan kafirai ya yi ni to za ga yana ta fizge-fizge ku rabu da shi can za ku ga ya fetsara zawo ya ce saboda yana ji kuma yana ganin irin azaban da ake masu to a firgice zai kasa abin da ke damun shi yawon tsaki haka yanzu an ba kafirai yanci yanzu kana doki na ka je ka ɗaure shi a wajen yanzu ka ce ma kafiri wa zai ce wa shi ba kafiri ba ne kaji ikon Allah kun gano wannan da kyau wai kafiri ne ba za ka ce mai kafiri ba wai a ƙasar na ake wannan dokan to ka ce mashi mai oho kuma za ka zo ka ji qur'ani yanzu yanzu na ya ce kafiri Allah shi kyauta aidan min al ahkamil muhimma fi hadha al-bab mala ce yana daga cikin hukunce hukunce masu matukan muhimmanci akan wannan matsala annahu la yajuzu abadan an yudfana al-muslim ma al-kafir har abada ba zai halatta a binne musulmi tare da kafiri ba wannan doka ce har abada Allah bai da wannan ba la yajuzu abadan an yudfana muslim fi maqabirin nasara har abada bai halarta a binne musulmi a makabartar kiristoci ba fala mujamala mala ya ce ba wata mujamala wai ana zaune tare unguwa ɗaya ba ta da wannan wala mudahana kuma babu wani mutuncin zaman tare ka za akwai irin wannan wanda ce wai saboda wai ido da kunya to ba wannan Imalan ya iktibasi da aya ta saba'in da uku cikin sotil ma'ida inda Allah maɗaukin sarki ke cewa laƙada kafarar ladina ƙalo inna Allah salisu salasa hakika waɗannan da suka ce Allah ɗayan Allah uku ne waɗannan kafirai ne shi yasa ma sai da ya zo da takidi yace ce laƙada kafara hakika tabbas ya kafirta hakika tabbas sun kafirta kamar kai tambaya Allah suwa sai ce zina ƙalu. waɗannan da suka ce inna Allah salisu salasa Allah ɗayan Allah uku ne To yanzu don Allah jama'a don Allah jama'a gashi Allah ya ce kafirai to kai sai ka ce mi muminai kun gano wannan da kyau jama'a ku je abin da Allah ya ce to idan aka ce kafiri wannan larabci ne yayi shine duk wanda ba musulmi ba kowaye to kafiri ne idan za a yi bayani a duniyan addinai shi sa ta wannan kalma ta kafirci ko alkufuru ba kalma ba ne na zagi kalma ne na hukunci shi sa duk wanda ya ɗauke ta a matsayin kalmar zagi ko to sai ta dawo mashi kana jin haushin wane ko kana jin haushin su ne sai ka ce masa kafirai to ka jira kana nan kalmar sai ta yi bouncing ta dawo ma in ba kafiran ba ne saboda ba kalma ba ce ta zagi kalma ne na hukunci annabi ya ce duk wanda ya ce ma wani kafir sai ya tabbata wancan ba kafirin ba ne to lalle faƙada ba a biha a haduhuma ɗaya daga cikinsu dole shi zai ne wannan kalman ya gaba da ita shi yasa kalman kafirci to wannan kalman ba kalma ba ne na zagi shi yasa kada wani kawai ya ɗauki kalman ya rika yawo da ita kan musulmi duk wanda bai ma ba ko bai tare da kai ko bai shiga ƙungiyanka ba kawai shi kenan sai ka ɗauki kalman kafirci sai ka jefe shi da ita Allah za ka iya zama kafiri kai a hankali kalma ne na hukunci kuma ba a yin kufurul ko takfirul ma'ayyan ka ayyana wani ka ce wani kafiri ba a yi sai ka ce aiki iri kaza kaga nan Allah bai kira sunan wani ya kafirta ba cewa ya laƙada ka farar ladina ƙalu ko kai ne ka ce ka shiga in wani ma ya ce ya shiga in wani ma ya ce ya shiga haka ne haka yake yi to in koma al'adanmu kuma da lahaja ta mu a yarenmu mu hausawa idan muna son mu bayyana wanda ba musulmi ba in muka ce mashi kafiri wannan kalmar larabci ne bahaushe yana da abin da ya gada tintintintini kafin ya musulunta don shi ma malam bahaushe abin mamaki musulunta ya yi duk da bahaushe ya son wannan kalmar mun gano wannan da kyau ko ya so tam shi ganin yake a kogon hera ɗin nan to ga shiga annabi <laughs> ka ce ma ba ce tuba be kai abu al'amari ya yi girma tuba kai bahaushe na abubakar ma tuba ya yayi na umar ma tuba ya yi, usman ma tuba ya yi, aliyu ma tubabbe ne ina fatan mun gane kai ma bahaushe tubabbe ne bayan rabe tubabbe ne ba nufe ma tubabbe ne haka ne kowa tuba ya yi to da bahaushe tuntuna ko yaren hausa da aka zo ma bahaushe da addinin musulunci kun gano wannan da kyau ku da aka zo mai da shi to in aka zo unguwa kama aka zo maguma nan wasu ka musulunta wasu ba su musulunta ba to idan musulmin sabuwar unguwa ya zo magumi ya haɗu da abokin shi abokin na da aboki mun gano wannan da kyau ko in yana son ya tambaye shi wannan musulmi ne ko ko har bai musulunta ba in ya ce mai wana fa sai ce mashi mai ar mun gano wannan da kyau ko me ar ar ne ar ne kun gano wannan da kyau ko wai shi wannan ar ne shi a yanzu misali idan aka ce Musa ne ba ana sa ce maka wa wannan Musa ne kaga Musa daban ne daban to asali shi ba haushi a wannan lokacin so yake tabbatar da cewa wannan ar ne kaga ar daban ne kuma daban ka gano wannan da ke ku yanzu ana sa kowa maka asalin tushen kalmar ne kun gano wannan da ke ku to ana nan ana nan sai wannan sunan sai ya tabbata a jikin duk wanda bai musulunta ba daga cikin maguzawa sai ya zama in an ce waya wannan sai ce arne ne kuna fahimtar wannan saboda ba haushe su da dama bai yadda kalma ta mai nauyi a baki haka ce ar ne ta yi nauyi ar ne ta yi nauyi to wancan ne ta gaba sai ya bata sai ya ƙyanƙyashi ɗaya a cikinta sai ya jona ma wannan ka fahimci wannan da kyau ku ne sai ya ce arne ne kuna fahimtar wannan da kyau ku ne yanzu balarabe duk wanda ba musulmi ba a wajen shi menene kafiri ne a wajen bahaushe duk wanda ba musulmi ba menene shikenan kene yanzu waɗannan kalmomi guda biyu ba yanda za a hana balarabe cewa kafiri ba yanda za a hana bahaushe cewa me arne kun gano wannan da kyau ko ba yanda za a hana wannan amma sai wani bobawa sai zo sai cewa ai wai shine zai maka gyara zai maka bayani ce ai wanda bai da addini shine arne sai ka ce kai ba washe ne kalman daga ina ta samo asali wani karamba ne kai kake wannan magana a koma tambaye masu yara su za su faɗi magana kamar ni ne yanzu wai bayan rabe magana in ce zan ci gyaran shi duk yadda na ci na jiyar banci ba zan iya ba saboda akwai kalman da in ya faɗa ba wanda ya san shi yanzu duk wani abin da kaga bawo shi yana amfani da shi ko akwai afalin sunan shi yanzu ba dan kwali da mata suke sa na ce mishi dan kwali ba ba sunan shi kenan ba sunan shi kallabi ko fatala ko adiko asali da lokacin da tura suka rika zuwa da shi daga ingila a cikin kwali shine in ta ɗaura wanda ya zo a cikin kwali sai a ce ɗan kwali saboda da an saba a tamfani ko leshi ko abin da ake yanka sai a ɗaura to wanda ta zo ta iya siyan na wancan sai a ce ɗan kwali sai sunan ya ara daga nan kamar kai ne kana da mata sai ka sake ta to matan da suna da mutunci sai ta bar maka keso da matashi da buta to abokanka in sun zo suna maka shigantaka sai su rika ta bar ma kun gano wannan da kyau ko wai tabarma keso da buta na alola da matashi wanda aka rarrata da kai to daga nan ne sai aka kala kalama tabarma sunan tabarma shine asalin tabarma sai zama tabarma ku gano wannan da kyau ku yanzu kaga duk wanda bai kware ya goge da hausa irin wannan ba ba zai iya shiga lungunan ya ciro asalin sakon da ke cikin harkan ba kuna fahimtar wannan da kyau ku idan yaro ɗan makaranta misali ka ce ɗan barewa misali shine ke kusa da mu ka gan shi da irin akwatin nan na ƙarfi zai je makaranta ya sunan wannan a daka haka ne amma bindiga kuma da ake harbi da ita kuma ya sunanta kaga alishiraku filistini la yaltazimu zishiraku fil ma'ana wane kawo a daka bindiga ɗauko a daka akwati to a ƙasar hausa da lokacin da bature ya zo idan zai je harbi daji to a daka irin ta da mai nauyi ce zai mata ɗuri tsaf sai ɗaura ma yaron shi ba haushe su tafi daji in ya ga dabban da zai harba sai ce brindigan to ba shi bature yana magana da sauri brindigan to shi kuma ba haushen nan in ya dawo yana ba 'yan uwan shi labari ya ce ha ba ai da na gaggada nan da nan bature sai ce ban bindigan nan kaga domin shi yana jin brindigan shi kuma sai ɗauka yana cewa bindiga kaga brin daban kawo gan daban shi kuma sai ya haɗa mai brindigan ka fahimci wannan da kyau ko to kalman bindiga ai ba ba wasa ba ne ka wannan da kyau ba? to hausa haka suka ce amma su kuma laraba suka ce ai albundikiya ce suka ce yaren asalin nasu ne da wannan ne ba wasu yake cewa in aka bi diddigi aka bi diddigi larabci ke iba daga cikin hausa ka mai ce da kyau ko akwai wannan shiriritan da yawa amma abin da ya tabbata shine hausa ne ke ɗiba a jikin me larabci hausa ya ɗiba a jikin yarbanci hausa ya ɗiba a jikin kowane yare shi sa yare yake me yake girma saboda yanzu yanzu nan zai shiga cikin yaranka zai kwace maka abin yaranka ya maida na shi ka san cibi me cibi cokali alfa me cibi eh cibi ka gani ko asali menene yarbanci ne amma kaga ba haushi mai da shi na shi shi ma yana cewa cibi a matsayin me cokali kaga na tambaye shi mai cibi shi zai dauka hausa ne yarbanci ne shi sa a hausa ya kwaso fullanci kanuri duk wani yare ya ɗibo ya zuba a ciki ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu yarurruka na kudancin kaduna gaje ka same su ma ka same su da irin wannan to amma saboda ba su da yawa daga suna rana in sha lafiya. ya kasuwa ha ya kasuwa ban gane ya kasuwa <laughs> mun gano wannan da kyau in za a hausa kawai a hausa ya gajiya ji ha ba <laughs> inda ce ya gajiya kawai ce ya gajiya ina fatan mun gano wannan da kyau da har lokacin da muna tare da su da yawa a nan irin waɗannan gaisuwar na iya amma tsawon lokaci abin ya tafi Allah ya sa mu dace to wannan tsawon bayanin da ne ta yi ku na kawo muku ne bayan da za a hana da ce ma duk wanda ba musulmi ba kafiri to yanzu irin waɗannan ayoyin ne da ke cikin alkur'ani a tafsirin bush sanda yake nan da ya ce a riƙa yi to kar a ƙara cewa kafiri sai da ce abokan zamanmu wannan tafsira ce bushiya in kuma kana tsoron kasu ce kaya masu kafa ungulu sai ka ce tamsiri innal na kafaru lalle su waɗanda suke abokan zaman mu <laughs> ba wala lam yakun na kafaru min ahalar kitab ayyu ya ka ce to ya ku waɗannan abokan zaman mu a'a a gabasar abin da Allah ya faɗa kuna fahimtar wannan da kyau ko wai an hana yanzu wai karuwa ba za a ce mata karuwa ba ba za a ce ma karuwa kilaki ba wai sai a ce mai zaman kanta kun gano wannan da kyau ko inna lillahi wa inna ilaihi raji wai yanzu wai a duniya wai an ɗaure ma wai ma ɗugo da luwaɗi gindi wai har ma shugabannin ƙasashe wai in har suka sa dokan kar a yi to wai ma za a hukunta su akan wannan yana daga cikin abin da wasu ƙungiyoyi a amerika suke cewa wai shugaban ƙasa da ya tafi amerika wai ya kamata obama ya mai kace-kace akan dokan luwaɗi da maɗigo da ya sa mu hannu muka je kaji mashiririta da ma maganar tsaro suka ce a yi mu ina mu da wani maɗigo da wani ɗabi'anmu ne wai ɗabi'an bature ne wai yanzu wai dole kai ma sai ka yi kamar yanzu fanni ne yanzu a ce da safe wai sai a soya man wai dankalin turawa sanda uku da wani kwai kamar haka da wani gutsarin biredi da wata miya mai tsami sai a ɗan baka tira ba abin nan wa ce wai ka sha sai sha biyar rana wannan ƙarya ina za ka iya shi ku gano wannan da kyau ko ina laifi ka samu ɗumame to ko a nan wajen kaga ba ku yadda a lalata muku tsari ba ko kun gano wannan da kyau a talauce sai ka samu kokonka da kosanka to ya gaskiya da gaskiya kenan a ce wai ka bar wannan wai ka koma wai wancan wai wani ruwa da aka sanya mai wai sukari dan tambulan dan haka da waɗannan kayan ƙaryan wai wannan ne wai zaka ci ina ne kai ka duk wanda kaga ya ɗauki wannan ɗabi'a na ƙaryan wata rana sai an da wani iska mai ƙarfi ka ɗauka zanin wata mata ne can ya makale a saman mangoro sai ga ya ce wada ne kiri iska ne sama da kafiri ya ɗauki rayuwa na ƙarya ana fatan mun gano wannan to wai su ake wai abincin mu ya zama iri ɗaya wai suturan mu wai da zama iri ɗaya ina za a yi wannan shigantaka yanzu kamar sarki wace sarkin garin na wai sai sa shat a'udhu billahi kar Allah ya nuna mana wannan ranar a ai mai martaba fito inda yake fitowa ya za ce sarkin garin nan ya sa shet dan saboda wai sarkin garin su shi ma da yake sa to su ba su da kunya ne yanzu ko irin wannan rigar da nake sa sarki ya sa a yanzu akwai lokacin da zan je fada wayan sa babbar riga na ce ni wallahi ina da ita sun fi goma ma ni ba zan iya sawa ne kawai mun gano wannan da kyau wai saboda ni aka da sa a fito lafiya lo ce ai yanzu ma lafiya lo nake yi Allah ya sa mu dace to kun ga wannan abin da Qur'ani ya faɗi wallahi rami ta faɗa kuma tafsiri bushiya da mara ma 'yan barran dan su baya to mu ba za mu yi ba za mu haƙura duk wanda dama shi so yake addini irin na annabi to sai ya zo sai mu haɗu mu da shi sai mai addini irin na annabi amma ba za mu bi irin abin da su waɗancan suke so ba kuma ka sa abin mamaki mu ko ba za mu tsiwa ba <laughs> ku gane wannan da kyau so dama su abin da suke so kenan Allah ya tsare mana imaninmu to kun ji waje na ɗaya da Allah ya ce masu kafire ko sai ce innahu qur'anun Muhammad Hassan ya ce kai wannan ƙur'ani ne fala ya ƙadiru ahadun ba wanda ya isa an yi gayyarahu ya canza shi ila mil kiyama daga nan haƙƙi yama ta tsaya Allah ya ce masa kafirai inna na nazzalna zikira Allah ce mu ne muka saukar da azzikiru wa inna lahu lahafizun Allah ce kuma mu za mu tsare shi yanzu waɗannan bayanan ko yana daga cikin matakan tsara alkur'ani yanzu wani yana can wata karkara ta su mai nisa zai tsinci wannan bayanan kuma sai ga ya dasa daga nan kun gano wannan da kyau ku ya daga cikin matakan tsari alkur'ani a lokutan baya kafirai sun zauna sun ce ya kamata a rusa musulunci to ta yaya za a rusa shi sai suka ce abin da ya kamata shine a yi marmaza a canza alkur'ani sun yadda sai wani mai hazaƙa daga cikin sai ce kun yi shirme ƙananan yaran su ma sun haddace shi kana canza alubaki kana karantawa wani in yazo sai ce me ka ɗauke alubaki a wajen da za ka ɗauke ma khabarul mubtada rufa'anta wani na kallo sai ce ta rafa a ba wasa kasa ba ne da za ka sa muzafu ilaihi don ma to ne ce cire ka sa mana wasa ne kasa haka ne yi yadda ka yi Allah maɗaukin sarki ya ware dakarai waɗanda za su tsare mai addinin shi suka ce ba za ku iya ta hanyar canzawa ba suka ce a shagaltar da su suka ce suna da malamai da yawa masu wazi saboda Allah to shine laf abin da aka ɗauka shine aka ce a ta kashe su to shi ma yanzu sun fara tambaba da cewa ai kuma annabinsu ya ce su yi aure su hayayyafa to shi ne sai aka zo da kamfen na cewa a daina haihuwa da yawa saboda wancan manufa ta yahudu ta tabbata amma baka je kudancin ƙasar nan in yamura duk shekara haihuwa take yi duk shekara ba cewa gwarni amma mu kuwa ce a'a to ta je ta yi kun san lokacin da aka zo ana magana a nan jihar kaduna akwai lokacin da aka yi wani taro wasu kafirai na kudanci suka ce ai sun fi musulmi yawa a jihar kaduna shi ne wani ɗakin taron sai ya miƙe ce gaskiya ne ya tambaye shi ce matan ka nawa ya ce matan shi ɗaya ɗayan ka nawa ya ce biyu kai fa ya ce ɗaya ɗayan ka nawa ya ce uku kai fa ce matan shi ɗaya ɗan ka nawa ya ce ɗaya kai fa matan kaɗe ɗaya ce ta ma haihu ba shi iyakan ku kenan yace ya miƙe ce to ni mata na hudu ga da ni da mata na mun zama nawa to sannan kuma ina da 'ya'ya arba'in da wani abu ya tambaye wannan kai ya matan ka nawa ce uku ƴaƴan ka nawa yace 20 da wani abu kai fa yace zaka hada da mu mun gano wannan da kyau kaga dole a hada da yaƙi a hada da ganjamau, a hada da ebola a hada da ɗige-ɗige ɗis-ɗis ku gano wannan da kyau ku Allah ya tsare mana imaninmu wani da ce aya tara cikin sotul hijiri haka Allah ya ce laƙada ka farar ladina ƙalu hakika duk waɗannan da suka ce inna huwal masihu Allah shine Isa almasihu ibnu maryam dan maryam din nan Allah ce in dai sun ce shi Allah ne wai Allah shine Isa almasihu Allah ce sun zama kafirai simple kawai kai kafiri ne kirista kai kafiri ne ba yahudi sai harka yin idafa kun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace aya ta sha bakwai cikin sotul ma'ida yanzu misali din mai kokari akwai wanda zai kokarin canza waɗannan awi daga mahallinsu ya ce kar a faɗe su kamar yadda Allah ya faɗa zai yiwu to kuma haka zo tafsirin me za a faɗa to sai dai ko ba za a fassara su da fassarar annabi da sahabbai ba in za a ɗibo wasu bayanai dama da hagu to kila ba maki a yi masu kwaskwari kwaskwarima kuna bayan wannan da kyau ko domin ya daidai da son zuciyan waɗanda su suke son abin ya tafi tare da su faman ƙala malam muhammad hassan ya ce duk wanda ya ce inna allaha huwal masih bin maryam duk wanda ya ce isa almasihu shine allah kafirun wannan kafiri ne wa man ƙala inna allaha salisu salasa duk wanda ya ce allah ɗayan allah uku ne fa huwa kafirun wannan kafiri ne bi nassil qur'ani da nassin alkur'ani karara alkur'ani abin da ya nassanta kenan wanda ya faɗa ga kafiri ne fi sahihi muslim hadisi ya zo cikin sahihu muslim wanda wannan hadisi al-imam muslim ya fitar da shi a kitabul iman babu wujubul imani bi risalati nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a babin da ke bayani akan wajibi ne yin imani da manzancin annabin mu juz'in farko lamba na ɗari da hamsin da biyu ahmad ya fi da shi a cikin musna juz'i na biyu shafi na ɗari uku da sha bakwai min hadisi abi huraira annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina yi maku rantsuwa da Allah wanda ran annabi Muhammad yake a hannun shi لا يسمع بي ahadun من هذه umma babu wani kowaye wanda zai ji labarin zuwa na daga cikin wannan al'umma yahudiyin shin wannan ba yahude ne au nasrani yahudiyun au nasraniyun ba yahude ko ba nasare summa ya mutu wa lam yu'min ursiltu bihi ya sake ya mutu bai imani da abin da aka yi kone da shi ba illa kana min ashabin nar wannan sai ya zama dan wuta ba ta yanda za a yi mimo wannan hadisin kwaskwarima yanzu kaga wannan shine salafiyanci da ka kawo waɗancan ayoyi guda biyu na kada ka farar ladina qalu inna allaha salisu salasa mun gano wannan da kyau ko na kada ka ladi ladina qalu inna allaha huwal masiha ibn maryam sai ka wannan hadisin sai ka fassara shi ina ba ta mun gano wannan da kyau to duk wani jawabi ko sai dai goyi bayan waɗannan ba ya canza ma'anansu ba in ya canza to ya zama khalafiyanci kuma shi sa dama suka ce tariqatu salaf aslam wa adyak hanyar salaf ta fi sauƙi amma kuntace take saboda ba za a sakan ma mutum mara ya ta tsububaran surutu ba amma tariqatul khalaf su hanyar yan baya ne suka ce abiyan ya fi bayani ka ga mutum kamar su da, ya da surutu to hanyar yan baya kenan amma salam in ya kawo aya ya kawo hadisi sai dare kawai ya isa alal aini ra'as Allah ya sa mu dace fala yajuzu lil muslimina an yadfanu al muslimi fi maqabirin nasara mala ce to da wannan bai halatta ga musulmi su binne musulmi a makabartan kiristoci ba wala yajuzu lin nasrani kuma bai halatta ga kirista an yi dufana fi musulmi na abin ne shi a makabartan musulmi ba la musulmi ma ma'a kafirin sannan ba za a binne musulmi tare da kafiri a kabari ɗaya ba walal kafir al muslim ko kafiri tare da musulmi ba bal yudfanul musulmi fi musulmi na musulmi za a kai shi makabartan musulmi wal kafiru yudfanu fi maqabiril mushrikin aw al kuffar shi kafiri a kai shi makabartan dangin shi kafirai ko mushrikai walau mata baina azhuril muslimina fi maqabiril mushrikina ko da kafiri ya mutu a tsakankanin musulmi to za a nemi kafiri ne a kai shi kazalika kana al'amru ala ahadin nabiyyil muhtar wannan al'amari haka yake a zamanin mai gidan duka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wastamarra ila asrina haza haka wannan al'amarin kuma ya gudana har zamaninmu yanzu a haka muke kuma a haka zai ci gaba kun gano wannan da kyau ku Allah haka zai ci gaba Allah madaukin sarki ya sa mu dace to barin waɗannan abubuwa haka ko to kun ji asalin kulluman addinin na farko cewa a haɗa addinin waje ɗaya ai gine-gine wajen ibada waje ɗaya sai a komo ana waɗannan abubuwan har a koma a saje kawai kun gano duk wani abin da yake na addini ne kawai a manta da shi musulmi zai waye gari bai da wani daraja da kima bari buga muku misali yanzu ana ta rikici a gaza yahudawa sun kashe kusan mutum dubu biyu amma amerika cewa take yi isra'ila na da yancin kara kanta kun gano wannan a lokaci ɗaya sai aka ce ai falasɗinawa sun sace sojan isra'ila ƙwaya ɗaya duk duniya ta yi ca sai sun ba da shi ƙwaya ɗaya a inda ake kaima mata da yara makarantu da asibitoci masallatai da kasuwanni makarantu da wajen tattaruwan jama'a harin bama-bamai ana baje su duk anancin da musulmi ne ba komi kun gano ba komi amma me ya haifar da wannan kashe-kashen wai an ga wasu gawakin yahudawa ne kwaya uku da ake zaton falastina ne suka kashe su shi fa haifar da sai da aka zubar da jinin musulmi sama da dubu biyu wajen dubu goma aka raunata su gidaje sama da dubu hamsin aka rushe su saboda ba yahude uku kuna gane wannan da ke ku wannan ita ce demokaradiyya wannan ita ce demokaradiyya kuna fahimta a lokacin da idan musulmi ya yi yunƙuri ya faɗa ƙas sai a ƙulla mai jaka tsaba a ce yayi ba daidai ba waɗannan abubuwa ya kamata mutane su farka lokaci yayi ne da ake son gaba ɗayan musulmi a daina jin ɗoriyan shi kwata-kwata to kuma su musulmin da kansu suke taimakawa su ma a daina jin ɗoriyan su kwata-kwata sai sa Allah ka azarta mu cika da imani yayin mutuwanmu domin dai zamanin da annabi yake ambatawa zai zo to ko dai ya zo ko kuma muna jin motsin shi Allah ya kiyaye wa min adillati ala zalika yana daga cikin dalilai da ke nuna cewa bai halatta abin ne musulmi a makabartan kafire ko kafiri a makabartan musulmi ko abin ne musulmi tare da kafiri ba ma rawahu abu dawud wa nasa'i wa ibn maja hadisin da abu dauda da nasa'i da ibn maja suka ruwaito wanda wannan hadisi al-imam abu dauda ya fitar da shi a kitabul jana'iz babul mashi na na'al bainal qubur a babin da ke bayani akan hukuncin mutum ya sa takalmi ya shiga makabarta da shi menene hukuncin wannan shari'a ta yadda za mu zo za mu tattauna shin idan aka ce ga makabarta gaba ɗaya shiga da takalmi makabartan ne bai halatta ba koko inda babu kabarurruka za ka iya shiga da takalminka amma inda yake da kabarurruka ya zama bainal kuburi to nan ne ba za ka shiga ba to malam zai zo tattauna mana da izinin Allah ya kawo shi a jizgi na uku lamba hadisi na dubu uku da ɗari biyu da talatin haka ibnu maja ya fitar da wannan hadisi a kitabul jana'iz babu ma ja fi khalqin na alaini fil maqabir a babin da ke bayani akan cire ta kalma a makabarta a mujalladin farko lamba dis na 1568 wannan sa'i fil jana'iz haka limamin na sa'i ma ya fitar da wannan kitabul jana'iz babu karahiyatul mashi bainal qubur fin ni'al sibtiya kashin babin da ke bayani akan an hana shiga da takalmi saƙan unguwan sibitiya yanzu wanda bai san karatu ba zai ce ai irin wannan takalmin ne wanda ba shi ba fa to ba da shi yake ba sai a ce ba ka da kan gado kun gano wannan da kyau ku za mu zo za mu tattauna wannan da izinin Allah ya kawo shi a mujalladi na hudu lamba na dubu biyu da arba'in da bakwai Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace a karatu na gaba za mu karanta ita ruwayan sakamakon ƙorewar lokaci anan za mu tsaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم